To a cikin shirin za ku ji gwamman Falasɗinawa ne suka mutu a harin da sojin Isra'ila suka kai wata makaranta da ke Nusairat a kudancin Gaza. Gwamnatin sojin Sudan ta ce RSF sun kashe sama da mutum ɗari da hamsin a wani ƙauye da ke jihar Jazira da suke iko da shi. Idan muka je Najeriya kuwa a jihar Kaduna, mutane na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da binciken da ake kan tsohon gwamna Nasiru El Rufa'i na almundahana. ina goyon bayan wannan binciken saboda zai zama izina duk wani gwamna da zai zo ya kwashe kudin almutane ya shi sai iyalan shi mun gansu da mulkin da malam nasu amin ya yi na tsawon shekara takwas majalisar dokokin najeriya na bin bahasin inda aka kwana kan batun haƙo man fetur a yankin arewacin ƙasar maganar harkar tonon mai da aka fara a tsakanin Bauchi da Gombe amma abun tsoro abun mamaki sai gashi kullum abun daɗa komawa ba yake kamfanin suna ebe kasu suna tafiya ana kokari ayi watsi da abun kamar yadda aka da na na Borno State na shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin amma za mu fara da labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani wuri da suka kira matattarar mayakan Hamas a cikin farfajiyar wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar wadda ke tsakiyar Gaza. 'Yan jarida a yankin sun shaida BBC cewa akalla farar hula 22 aka kashe a Nusairat, inda yawanci 'yan gudun hijira da suka rasa mahallansu ke fakewa. Wakilar BBC ta ce bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ajuzuwa suka ɗaiɗaice ga kuma gawawwaki cikin linkafani wasu kuma naɗe a barguna. Motocin ɗaukan marasa lafiya dai sun isa wurin tare da kwasar waɗanda suka jikkata da gawawwakin zuwa asibiti da ke kusa da wurin. Gwamnatin sojin Sudan ta yi kira ga kasashen duniya su yi Allah wadai kan mummunan kisan da aka yi wa sama da mutane 150 na wani ƙauye da ke kudancin birnin Khartoum. Gwamnatin dai ta ɗora alhakin kisan mutanen wato na ƙauyen wato wato da mutanen ƙauyen al'anura da ke jihar jazira a ranar laraba kan rundunar rsf ta muhammad hamdan da galo local the village Wakilin BBC ya ce masu fafutuka sun ce mayakan RSF sun kewaye ƙauyen a ranar Laraba kafin su fara mummunan kisan lamarin da ya tilasta wa mata da ƙananan yara tserewa. Hotunan da suka yawo a shafukan sada zumunta sun nuna gawakin mutane da kuma waɗanda ake shirin yi musu janaza kuma kawo yanzu ba a san dalilin kisan nasu ba. 'Yan adawa da al'ummar gari a Myanmar sun zargi sojoji da kisan akalla mutane hamsin da ake tsare da su a kusa da Swet babban birnin jihar Rakhine. Sojojin da yana neman waɗanda ke mara mayakan ƙungiyar masu ɗauke da makamai ta Arakan baya, wato wanda a baya-bayan nan suka fatattaki sojin Myanmar. They went into the village. They got the entire population. We think about two, two or three thousand people live there. Wakilin BBC ya ce sun shiga ƙauyen mai ɗauke da mutum akalla dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku, inda suka sanya kowa ya fito tare da tilasta musu zama a rana har na kwanaki biyu. Mazauna ƙauyen baifiyu dai sun shaida BBC an ɗaure mutanen hannayensu a baya da kuma rufe musu idanu da ƙyalle tare da lakaɗa musu duka. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da bulalar da gwamnatin Taliban ta yi wa tarin mutane a Afghanistan tare kuma da kiran a kawo ƙarshen hakan. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ya rawaito an yi wa fara hula kusan 65 bulala a bainar jama'a cikin su har da mata 15 a filin wasa da ke arewacin yankin Saripul a ranar Talata. Ana dai zargin mutanen da rashin ɗa'a da ya hada da tserewa daga gida tun dai bayan komawar su kan mulki a shekarar 2021 hukumomin taliban dai sun yana ta yankewa 'yan ƙasar tsauraran hukunci kan laifukan da suka aikata da kuma suke fakewa da ya saɓawa shari'ar musulunci ba tare da wani cikakken bincike ba. Wata tsohuwar kansila a birnin Tokyo na Japan za ta maka tsohon abokin aikinta gaban shari'a bayan an kama shi yana cin mutuncinta a dandalin sada zumunta. Yukiko Kuwazuru dai tana neman mutumin ya biya ta dala dubu saba'in kan bata mata suna. Mataimakin makadashin magajin garin su biyu din ya shewa ya wallafa a dandalin sada zumunta cewa Kuwazuru din shashasha ce kuma alade wadda take buƙatar a ɗauki matakin takura mata kuma sama da ma'aikata ɗari ne suka gano wannan saƙo. Ya daina nemi afuwa tare kuma da murabus daga aikinsa to amma kuma kafafen yada labarai na cewa a yau alhamis ne ma za a fara zaman wannan shari'a to karshen labaran duniyar kenan. la yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga isra'ila wani hari ta sama da sojojin isra'ila suka kai kan wata makaranta da ɗaruruwan mutanen da suka rasa matsugunan su suke fakewa a tsakiyar gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutum akalla ashirin rundunar sojin isra'ila dai ta ce ta kai hari ne kan makaranta wadda mallakar majalisar ɗinkin duniya ce kana abin da ta kira kuma da maɓoyar 'yan hamas rahotanni sun ce wani jirgin sama na yakin isra'ila ne ya harba makamai masu linzami biyu akan azuzuwan makaranta. makarantar da ke sansanin Nusairat, tana kuma Hamas ta ce mutum 27 aka kashe, sannan kuma ta zargi Isra'ila da aikata mummunan kisan kiyashi. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton Aisha Sharif Bafa. motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma tawagar jami'an ceto ne suka rika ɗaukar waɗanda harin ya rutsa da su zuwa asibitin da ke kusa da wajen wasu bidiyon wajen da aka sanya a shafukan sada zumunta sun nuna yadda aka lalata azuzuwa da kuma yadda aka naɗe gawakin mutanen da harin ya shafa wani jami'an kungiyar hamas ismail al-tawabta ya yi watsi da ikirarin da isra'ila ta yi cewa wajen maboyar hamas ce cikin wata sanarwa rundunar sojin isra'ila ta ce ta kawar da 'yan hamas da kuma masu ikirarin jihadi waɗanda ke cikin mutanen da suka kai harin ranar 7 ga watan oktoba a kudancin isra'ila inda aka kashe mutum 1,200 da kuma garkuwa da wasu 251 rundunar sojin isra'ila ta ce kafin ta kai harin sai da ta ɗauki matakai na rage cutar da fararen hular da ke wajen tun da farko rundunar sojin ta ce ta kwace ikon wasu yankuna a gabashin sansanin bridge da kuma garin da'ir albala da ke tsakiyar gaza a yayin da rahotanni ke cewa an kashe gwamman falasdinawa mazauna wajen da sun ce isra'ila ta kai manyan har-hare yayin da kungiyar likitoci ta medicine san frontiers ta ce an kashe akalla mutum saba'in kuma ana ta kai mata da yara zuwa asibitoci mafi kusa tun daga ranar talata an kashe akalla mutum tamanin tun bayan fara yakin gaza a cikin ma'aikatan lafiyar hamas rahoton da aisha bafa ta haɗa mana kenan To idan muka je Najeriya a jihar Kaduna da ke arewacin kasar ana ci gaba da tada jijiyar wuya dangane da matakin da majalisar dokokin jihar ta ɗauka na neman a tuhumi tare da gurfanar da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir El Rufa'i a gaban hukumomin yaƙi da cin hanci bisa zarginsa da wawure kuɗaɗen jihar a lokacin da yake kan mulki yayin da majalisar dokokin jihar ta kikance cewa an tafka almundahana a gwamnatin ta El Rufa'i a nasa bangaren tsohon gwamnan jihar na ikirarin cewa ya bauta jihar al'ummarsa bisa gaskiya da adalci kuma yana alfahari da hakan ga karin bayanin da yusuf tijjani ya aiko mana daga kadunar Shi dai tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i a wata sanarwa da mai magana da yawunsa Mr. Muiwa Adeke ya fitar. Ya ce yana matukar alfahari da irin salon mulki da kuma abun misali da ya bari a jihar Kaduna, inda ya ce duk wani yunkuri na neman bata masa suna ko kuma shafa mishi kashin kaji wajen amfani da majalisar dokokin jihar ba zai wani tasiri ba. a cewar malam Nasiru yan rufa'in da dama daga cikin jami'an gwamnatinsa waɗanda suka gurfana gaban kwamitin majalisar dokokin jihar da ya gudanar da binciken sun yi haka ne da kyakkyawar fatan za a yi musu adalci inda ya zargin cewa abin da ya biyo baya ya nuna cewa dama can akwai wata ɓoyayyar manufa daga ɓangaren kwamitin majalisar tun da farko dai kwamitin da ya gudanar da binciken ya ce babu wata ɓoyayyar manufa a kan binciken kamar yadda honorable alhassan muhammad ikara mamba a kwamitin ya shaida min ba wanda za mu kalawa wani abu don son zuciya ko a cutar da shi hawa ai a cikin rahoton namu akwai inda aka ce a binciki suwana suwana amma ban da wanci kenan mun yi abin mu objectively ba tare da cin mutunci ko tozata ko kuma eh, neman a tozata wani ba a akwai wa'adin lokaci ne da kuka ba ita gwamnatin jihar kaduna domin ta aiwatar da sakamakon wannan rahoto ko matsayi na majalisar dokoki akan wannan bincike mun ba gwamnatin jihar kaduna shawara cikin lokaci kankani a dawo da kudaden jihar kaduna da aka karkatar ba bisa ka'ida ba dama abinda tsarin mulki ya dora mana shine mu binciko mu kuma ba gwamnati shawara akan ta dauki matakan da ya kamata kuma mun yi namu to kowane mataki gwamna uba Sani na jihar kaduna zai dauka dangane da matsayin majalisar dokokin jihar muhammad lawal molash shine kakakin gwamnan jihar Kaduna. abinda shi kamar mai girma gwamna kulle yake cewa an rantsar da shi da Kur'ani kuma ya yi alkawari cewa zai yi mulki tsakanin shi da Allah su kun ga uh, wannan abu da ya faru in an kawo mashi gwamnan jihar Kaduna zai duba ya gani ya gani wani mataki ya dace ya ɗauka kuma har ila yanzu da muke magana da kai ba kawo mana wannan uh, hukunci da aka yi ba in an kawo dole za a kai executive council su kuma executive council wadda shi mai girma gwamna yake jagoranta su zauna sannan su fitar fitar da matsaya kan wannan rahoto. Tuni dai wannan lamari ya haifar da zazzafar muhawara a tsakanin al'ummar jihar waɗanda ke bayyana ra'ayoyi mabambanta. A ra'ayina na bincike da 'yan majalisun jihar kaduna suka yi na sama da faɗi da tsohon gwamnan jihar kaduna ya yi ina goyon bayan wannan binciken saboda zai zama izina duk wani gwamna da zai zo ya kwashe kuɗin almutane ya ganshi sai iyalan shi su yi abin suka ga dama da shi kamar kuɗaɗen su saboda haka mutane a ji tsoron allah a dinga ma talakawa abin da ya dace mu mun gansu da mulkin da malam nasu amin irfa iya yi na tsawon shekara takwas tun da aka kafa jihar kaduna babu wani gwamna da ya aikin malam nasu amin irfa'i tun da wannan zargi ne da ake yi na maganan cewa ya yi badakalan wayansu kuɗaɗe in ma ko an yi irin wannan aiki da ya malmala duniya suka gani in ma zunubai ne dai zunuban ba yawa. An dai jima ana raɗe raɗin takun saƙa tsakanin gwamna Ubasani da kuma ɓangaren tsohon gwamna Malam Nasiru Erufai ko da yake wasu mukarrabai na bangarorin biyu sun musanta hakan a yanzu dai al'ummar jihar kaduna za su zura ido ne domin ganin inda za ta kaya a wannan dambarwa yusuf tijjani bbc hausa daga kaduna a najeriya To har yanzu muna Najeriya inda Majalisar Wakilan ƙasar ta nemi gwamnatin tarayya ta mata ƙarin bayani kan dalilan da suka janyo dakatar da ci gaba da aikin haƙo mai a yankin arewacin ƙasar. A watan Nuwambar 2022 ne dai tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin fara haƙo a yankin Kwalmani da ke iyakar jihohin Bauchi da kuma Gombe. Sai dai shekaru biyu bayan fara wannan aiki 'yan majalisar sun ce aikin ya tsaya. honorable inuwa garba dan majalisa ne daga jihar gombe wanda ya gabatar da kudirin ya yi wa khalifa shehu dokaji karin bayani maganar harkar tonon mai da aka fara a tsakanin bauchi da gombe karkashin shugaba muhammadu buhari aka kaddamar kuma a gurin da aka kaddamar da ranar da aka kaddamar da shi shi shugaban kasa na yanzu yana wurin suka yi wa al'ummar najeriya da mu al'ummar wannan yanki alkawarin cewa za ci gaba da harkar tonon wannan mai saboda akwai albarkatu na mai akwai za a yi magana su taki da sauran abubuwa da suka shafi inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma mu al'umman wannan wuri amma abun tsoro abun mamaki sai gashi kullum abun daɗa koma ba yake kamfanin suna ebe kansu suna tafiya ana kokari ayi watsi da abun kamar yadda aka da na na Borno State na Lake kamar me kuke zargin ya sabbaba tsayar da wannan aiki bincike na gudanar mana na je wurin na duba na sa muna magana da mutanen mu ni dan jihar Gombe ne kuma wannan man da ake tono a jihar Gombe da Bauchi a tsakiyar eh, muke don haka wannan tono mai da ake da za a yi al'umma mu kowa hankali sa tashe yake wanda dakatar da ko tafiyan hawainiya da aikin yake har yanzu da kokarin tsayawa ya tayar mana da hankali shi yasa na kawo wannan kuduri domin a ceto mu daga ciyalin da muke ci gani yadda Najeriya ma kanta take tafiya kowane bangare yanzu ina ga kaman suna kokari su kawo abin da zai taimaki al'ummar su zai kuma taimaki tattalin arzikinsu. Wasu na ganin kamar matsalar tsaro musamman 'yan bindiga da suka addabi yankin ne janyo dakatar da wannan aiki. Maganan matsalar tsaro alhamdulillahi gwamnoni guda biyu da shi Sanato Bala Muhammad da ono Muhammad Inuwa Haya sun haɗa kai da su da sarakunan alkaleri da findiga. Mutanen bindiga kan ma mayaka ne. Da kansu an haɗu da sanata mai wakiltan wannan wuri sento dan juma goje da sanata mai wakiltan wancan wuri na bauchi state da mu 'yan majalisun tarayya an ɗauki matakai wadda wasu gudumawan a ƙashin kanmu muka bayar aka haɗa kai da sauran duwar da suka kamata an kori maganan rashin tsaro a wannan yanki yanzu wurin nan yana nan noma da kiwo da komai da ake ya komo don haka babu maganar rashin tsaro kuma kamfanin da suke gudanar da mai ma ba su fara shafan inda rashin tsaron yake ba domin yawancin suna cikin findige ne inda base ɗinsu yake da mashinansu muna gani yau a ɗauki wancan gobe a ɗauki wannan kusan sun rore kayan su kaf suna ta tafiya aiki ya tsaya yana kokarin lalacewa ai watsi da abu yanzu takamaiman me kuke son gwamnatin tarayya ta yi kan batun shi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya mana alkawari a gaban dubban mutane a gaban duniya a gaban midiya ya ce lallai lallai zai tabbatar da an ci gaba da wannan harkar mai to muna jira mu ga an fara wannan aiki kuma an sa kuɗi muhimmi kuɗi mai yawa kamar yadda aka sa tiriliyoyi ake za a yi wani hanya daga Lagos ya tafi galaba to muna so mu gasa tiriliyoyi a wannan wuri domin inganta bangaren mu na arewa mu san muna da makoma muna da makama kuma an yarda da cewa mu ma 'yan Najeriya. Yanzu ina makoma kudirin naka da ka gabatar a gaban majalisar. Kudiri ai alhamdulillah tunda an yi fasin ɗinsa ya samu shiga kuma za kwamiti din da ba bibiya ba mu halukin da ban ba kuma alhazan Ado Doguwa shine ciyaman na binciken wannan abun. In abun ne ya ci nasara yana ciki in abun ya lalace da hannunsa. Honorable Inuwa Garba kenan dan majalisa daga jihar Gombe. To wani tsohon shugaban majalisar dattijan Najeriya ya ce zargin 'yan amshin shata da ake yi wa 'yan majalisar kasar ba komai bane face soki burutsu maras tushe. Sanata Ahmed Lawan da ya shugaban majalisa ta tara da ta shuɗe ya ce aikin majalisa wato majalisa shine yin dokoki da ƙudurin da za su inganta rayuwar 'yan ƙasa ba rigingimu da zage-zagen da ba za su amfanar da kowa ba. Ahmed Lawan dai wanda na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da aka faro jamhuriya ta hudu da su tun shekarar 1990 49 na wannan jawabi ne albarkacin cikar mulkin demokradiyya shekara 25 a Najeriya ga karin bayanin da yi wa Yusuf Tijjani. Ni ban yadda wai majalisa tana zama an an shata ba saboda akwai abin da mutane ba su sani ba akwai abin da mutane ba sa gani ba duk wani abu ne da aka ce an yi shi ake yin sa a waje haka nan wani abin tun kafin a zo a yi shi ana zama a ɗauki matakai na yadda za a samu fahimta barin ba karamin takadiri da gwamnatin Buhari. Gwamnatin shugaba Buhari wanda gwamnatin APC ne lokacin da muka zama shugabannin majalisa mun nemi a kafa kwamiti wanda a turanci kwamitin nan an kafa shi ana kiran shi tripartite committee. Kwamitin nan akwai shi shugaban kasa da kansa akwai bangaren majalisa bangaren jam'iyya wanda ita ce teburin da kowa ya hawo ya zo akwai shugaban jam'iyya na kasa duk wani abu mai muhimmanci za a kira mitin ko doka ake son a kawo ko kuma wani abu gwamnati ke son ta yi za a kira mitin na wannan kwamitin a gabatar a ce ga abin da gwamnati take son ta yi to mutane ba sani ba abin da yake faruwa wannan wurin wani lokaci sai bi kwana biyu kwana uku a kasa daidaitawa amma da yake ka bada irin wannan misalai eh. mai yiwa kaji a lokacin da kake shugaban majalisa eh. suna cewa ai majalisa a ƙarƙashin shugabancinka ta zama kamar yar amshin sha ta haihu haka ne saboda abin da ake tsammani a zo a yi ta ihu ana zage-zage a majalisa wannan ra'ayi ne amma ni ban ɗauka waɗanda suka san me gwamnati za su so kawai a zo majalisa ana ihu ana zage-zage ba saboda ai shi bukatan koko wanka lokacin da muka yi rigigimu daga alif dubu biyu da sha biyar zuwa sha tara wani aiki gwamnati ta yi yan najeriya a kusan apc sa'a ta ma aka sake ta a 2019 saboda shekarun hudun da aka yi ba wani abu da aka yi na aiki dai saboda rigima amma galibi wasu 'yan najeriya idan suna da korafi majalisa suke kawowa domin ta share musu hawaye kuma idan suka kawo irin waɗannan korafi watakila sai su ji shuru, wannan yasa suke wannan hasashen cewa wani korafi ne aka kawo kai yanzu tun da kai ke tambayar nan ka gaya min a majalisar mu wani korafi ne aka kawo wanda ba mu maganin sa ba ga dai mun hana a janye tallafin mai wataƙila kai tun da ɗan jarida ne zan tuna ma wannan kuma ra'ayi ne na shugabannin majalisa da ma 'yan majalisa ba mu yadda ba na je na samu shugaban ƙasa na ce ga fa abin da ake maganan za a janye tallafin mai ya ce shi bai ga ko a janye tallafin mai ba to mu a majalisa mu yadda ba kuma a cikin vila nan na yi magana da 'yan jaridu na ce to babu wani janye tallafin mai mun hana a ƙara kuɗin wuta a wancan lokaci duk wannan abin da ake da an kai mutum yana cewa 'yan an shata irin mutanen nan ne masu samun dama a basu rediyo su je gidan rediyo ko su je gidan talabijin wanda basu da kowa su ta magana su soki burutsu na shirita. a kan yadda mutane ke kallon majalisar nan da akwai masu tunanin cewa a yan shekarun baya ne aka rika ganin zargin nan da ya rika fitowa na majalisa suna yin cogi a kasafin kuɗi. na farko abu biyu ne a nan yan majalisa su suke da dama su yi aiki kuma su amince da kasafin kuɗi shugaban ƙasa idan ya zo ya ajiye kasafin kuɗi nema yake a duba majalisa kenan ta duba ta amince kuma yana da wahala a kawo kasafin kuɗi a ajiye majalisa kawai majalisa ta ce shi kenan ta amince shi yasa wani lokaci in mutum ya ce yan amshin shata sai in ta mamaki kaga dan amshin shata ba zai ƙara kuɗi ba to sai ku kasance da mu a ranar asabar a filinmu na gane mini hanya domin jin cikakkiyar wannan hirar da haka agogo ya kawo mu karfe wato bakwai ne saura minti goma sha ɗaya a najeriya da nijar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc ta gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni.